وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يو ثلاثة muna sha uku ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wadda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiya muna cikin surat laraf ina jin mun kwana aya ta dari da saba'in da shida da bakwai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون a ساء مثلا لقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون آية تقبات تدليل الستين آية تدليل السبعين da shida. Allah ya kawo labarin wanda aka ba shi ilimi ma bai amfani da iliminsa ba sai iliminsa ya zama hanyar bata hanyar batar da mutane raka masa tahi da kare wanda yake lasan harce in ka ba shi abinci ya yi lasa in baka ba shi wai lasa in ka daga kara a kansa ya yi lasa in baka daga ma yi lasa to shi ne na Allah yake cewa wannan misali ya yi muni wannan irin misali ya yi muni musamman ga mutanen da suka karyata ayoyin mun ji Allah kan kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin Allah da suke umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki da kuma aiki da ilimi da shari'a Allah ce wa an kusa mu ya zulmin wasu zalunci kowa ba batan da suka yi wasu zalunci kowa bakin aiki da ilimin da suka yi kansu ka zalunta sannan da kansu dai koma ci gaba من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الله يتي الله يشرير شين shiryayye wadda وتر شين بچتشي كما kuma su ne to gashi can Allah ya ce innaka la tahdi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya الله يهدي من يشاء Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta kai manzon Allah sallallahu ba za ka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah ya man yasha Allah shi yake shiryar da wanda yake so ba kai ba akwai ayan da Allah yake cewa innaka latahdi ila siratin wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai manzo Allah kana shiryarwa zuwa ga hanya mai kekkiya to wadannan ayoyi guda uku ya zani muwaffaqa su su yi aiki daidai wata bata warware wata ba wata bata soki wata ba yadda wada waffaka su shine shirya kashi biyu ne akwai hidayatu Taufikin, akwai hidayatu irshad to hidayatu Taufik na Allah ne hidayatu irshad na manzon Allah ne na ma duk wani ne wa'azi ne har mu har mu mun shiga an gane man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shiryar shine ya shirya bi ma'ana wanda Allah ya masa muwafaqa hidayatu tawfiq kenan idan Allah ya maka muwafaka da shari'a sai ka shari'a idan Allah bai maka muwafaka ba duk duniya nan ba wanda ya isa ya shiryar da kai an gane wannan to da aka ce manzon Allah yana shiryarwa bi mana shirya wanda yake yi wa'azi karantarwa shi ma shirya ne an gane maka wa'azi a kira ta zuwa ga musulunci shi ma shirya ne hmm. amma wannan shiryawan ba za ta yi amfani ba sai an samu muwafaka daga wurin Allah an gane wannan wama tawfiqi illa billah Allah ke wafaka mutum hmm. idan Allah ya kira a idan manzo Allah ya kira wanda ya kira zuwa ga musulunci hmm. idan Allah ya masa muwafaka to sai karɓi musuluncin idan manzo Allah ya kira zuwa ga musulunci idan Allah bai masa muwafaka ba ba zai karba ba kamar yadda ya kira Abu Lahab ya karba Allah bai masa muwafaka ba ya kira baffansa da ya wahala a kansa Abu Talib ya karba bai karba ba annabi Nuhu ya kira ɗansa Kan'ana zuwa ga musulunci ya karba ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين In inda ya karanta mana innahu laysa min ahlika innahu ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih kun ga gashi kan'ana dan annabi nuhu ne amma la ce innahu laysa min ahlika bai cikin iyalanka ashe iyalai nan da ake nufi mai ake nufi musulmai shi ba musulmi bane Allah bai masa muwafaka ba Nabi Ibrahim ya kira babansa ya ce, Ya abati, la ta abu da shaitan. ya abati la ta abu da shaitan. Inna shaitan ka na lirrahman asiya. Shi gaba? Ya abati inni akhaku an yi أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا نعم. أتقيت شدي annabi ibrahim ya kira babansa kira kan kira kira kan kira ya daina bautan gunki ya kama musulunci ya bauta mu Allah amma baban ya amsa me yasa bai amsa ba bai samu muwafaka ba وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين lalle ni ina maka kallon da kai da sauran mutanen gari ku batattu ne in ji annabi ibrahim yake gaya babansa azar yace kallon da nake maka bautan gumaka da kake yi da kuke dukan ku batattu ne to kenan kowane annabi da kowane mai wa'azi da'awar da yake yi yana kira ne zuwa ga shirya hidayata irshadin ne amma in ba Allah ya mutum muwafaka ba ba zai bi ba kenan a takaice dai wai komai da komai yana hannun Allah shirya tana hannunsa bata tana hannunsa ya hadi man ya sha'u wa yudillu man ya sha'u yana shiryar da wanda ya ga dama yana batar da wanda ya ga dama an gane yawwa to wanda yake neman shirya wa zai roƙa ya shiryar da shi manzon Allah kun san yanzu ba sai ana rarrabe aya da da da tsakuwa fa kun san mu ba sun yawa fa yanzu dole a fara rarrabe aya da tsakuwa ana karantar da mutane karara ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون kun أنكي كارانا نعم. أن يسمى na da yanzu muna jira mu ga waye mai karan eh, yan dariku ne hmm. yan gargajiya ne hmm. yan kungiya ne yan siyasa ne su za mu ga suwaye ai rana wata karya na sa ko ni san maki ma yana nan a haiku dai wajen watan sabiyar aikin motsa shi <laughs> watansa biyar eh an ki share masa kura to yanzu kan ba boyo boyo dole a fito a yi magana kan tauhidi dole ne kawai tun da dai mushrikai sun fara buɗe baki har suna so kar a raba tsakanin aya da tsakuwa kar a raba ana da manzansa kar a fahimci waye Allah waye manzala to yanzu kan dole ne mu tashi tsaye wallahi ni ban ɗauka al'amarin har ya kai ma a ce wai musulmi jahilci ne kuke ganin a ce wai wanda yake sallah son zuciya ne أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله ala ilmi وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون آه، كما يدوك ولا أقول سن زوجيا لكم جاهلتي سن زوجيا لجاهلتي هريا duk wannan hayaniya da suke yi a kafafen watsa labarai a kan maganar da na yi ba wanda ya kawo aya a tak ko hadisi da ya tak da ya ce in ka shiga musiba ka roƙi manzon Allah wallahi babu aya a tak ko hadisi ɗaya da ya ce in ka shiga musiba ko halika ka ka kira manzon Allah wallahi babu to mun maimaita ku ci mun sake maimaitawa in mun shiga musiba ba ma bukatan taimakon manzan Allah الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هذه مسلمين كنا الذين إذا أصابتهم مصيبة سوباين قريموا من شريعيو إذا مصيبة تاسا نسو sai su kai ƙara wurin Allah sai su koma wurin Allah su ce inna lillahi mu daga Allah muke mallakansa ne wa inna ilaihi rajiun kuma gare shi muke ko ba wurin wani ba shin wannan aya da Allah ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abinda malaman balaga suke cewa taqdimul kaf usulubun min asalib ta'sir تاثير min الكاف اسلوب من اساليب الحسب كو تاثير افاد غباتر ده كاف ابلاغا اسلوبي ne wanda yake menene katangi abu kebanci abu wani ba dai shiga ba ai hasar dinsa a kewaye wani abu ba dai shiga ba bayan wannan misali ba mu ce na abu duka ba wuce na abu ba sai muka ce iyaka muka fara gabatar da ne kyaf to mun kewaye wani ba zai shiga ba kenan kai kaɗai muke bauta ma kuma wa iyaka nasa'in ba mu ce nasa'inuka ba sai muka ce a iyaka muka fara kawo mai kenan kaf kenan mun kewaye kai kadai muke neman taimako wani ba shiga ba a usulubi na balaga wato ya nuna yan bidi'a jahilai ne ba sa karanta balaga ba sa karanta tauhidi ba su san adatul hasr ba kabe yana daga ciki yana daga ciki yana daga ciki saboda hakan nan yanzu kamar yadda na faɗa dole mu tashi karantar da mutane tauhidi a san waye Allah sannan a san waye manzon Allah kowa a ba shi sa, kada haƙƙin Allah ya shiga na manzon Allah kuna ga yanzu ta kai hatta mawaka mushrikai suna iya wai yin baiti su yi waka su ɗauki haƙƙin Allah su biyo manzon Allah kuma suka yaka aka samu waɗansu malaman da suke kare su ce ma hakan da suke ma ba laifi ba ne kun saka ko ba ku sani ba ne akwai su kare su har ma ka ji wani ya cewa wai ai a zuciyarsu ba suna nufin manzon Allah shi ake roƙo shi ake neman taimakonsa ba wai a zuciyarsu to kenan yanzu kai kana hukunci da zuciya ko to nuna hukunci da zahiri ne ne zahiri abin da ya faɗa a bakinsa kai da ka san zuciyarsa ka je ka gaya ma Allah mu da na hannu na amalu da zahir wallahu ya tawalla mu ga yi mutum hukunci da abin da ya faɗa ne abin da ya buya kuma tsakaninsa da Allah mu yanzu idan mutum zai zagi manzon Allah muka ji to mu ba mu da zuciyarsa yayi ne dan walakanci yayi ne da niyya yayi ne ba da niyya ba mu inda muka ji zagin kawai sai mu kashe sanan zuciyanka kuma tsakanin da kai da Allah ko mu gane bane aikin mu kenan saka waɗannan mawaka da suka ɗauki haƙƙin Allah suka biya manzon Allah suna nufin haka ne ba haka suke nufi ba ba ruwan mu shari'a tana aiki da zahiri ne ko gane bane awwa yanzu misali ka ɗauki bindiga ka harbe wani da aka kama ka sai ka ce wallahi ba da so na bane ba da so na bane ba da son ka ba eh ba da son ka ba eh to shikenan mun ji in ka je ka gaya ma Allah ba da son ka bane mu dai a zahiri an ce wanda ya kisa mu kashe shi za mu kashe ka niyan ka taimaka amfani a can ba a nan ba niyan ka taimaka amfani a ina a can sai sa sai imamu da sau suka ce wanda ya zagi manzon Allah ko ya tuba a kashe shi la'alla tubansa ta yi masa amfani ran tashin kiyama a wurin Allah amma ba a duniya ba me yasa saboda mu in yace ya tuba din nan mawa ba mu da tabbacin shin hakikan ya tuba ai ba mu san gaibu ba ba mu sani tsakani da Allah ya tuba koko ya ji tsoron mutuwa ne yace ya tuba to kaga sai mu kashe shi idan muka kashe shi gobe ta shan kiyama sai abin da ya kulla zuciya shi zai masa amfani an fahimci wannan saboda haka nan babi na tauhidi abinda mutum ya faɗa a baki shi ake masa aiki da shi ake masa hukunci maganar zuciyarsa mu bai shafe mu ba ruwan mu wala wani jahili wani jaya faɗa wai ai waɗannan su alinu waɗannan ai abin da suka faɗa a zuciyarsu ba suna da shan eh, manzo Allah ne ke taimakawa ba shi ne ke to wato ka san gaibu ko ka shiga zuciyarsu ka yi aiki ka yi hukunci da abin da ke zuciya ko usama bin zaid Allah ya tsara masa yadda sun je yaƙi suka bi da wani balarabe da dabbobinsu yana korowa can da ya gansu sai na la ilaha illallah muhammadu rasulullah har ya kawo gare su sama ya ci a ba ka faɗa ne don Allah ba ka faɗa ne don jin tsoronmu kawai sai shar da kansa koro dabbobi a matsayin ganima aka kawo manzon Allah abokin tafiyan usama ya gaya mazala ce ya rasu ka ji abin da ya faru ba wannan balaraben kauye ya ga mutum daga nesa yake la ilaha illa la ilaha amma usama ya da kansa ya ce ba na Allah ya faɗa an ce maza Allah ba a taɓa ganin fushinsa irin wannan ba sai ya kira usama ya ce masa aka tantahu ba da an kala la ilaha la. ma za لا إله da la يوم القيامة هل mar kiyama hallan shaƙafta ƙalba mazala ce bayan ya furta da bakinsa kaji ya ce la ilaha ka kashe shi sauran tashin kiyama ya da la فتا illallah da ya faɗa ya faɗa kuma ka kashe shi kuma kai an sai mu ce masa to usama ne yasa da kashe shi ka tsaga zuciyarsa ka gani mana ya faɗa don Allah ne ko ba don Allah ba Shi idan Musa mai ya tsaga zuciyarsa zai gani ashe aikin wa ke abu da ke zuciya Allah aikin Allah ne ko ka tsaga ba za ka gani ba aikin Allah ne saboda hakan nan a musulunci ana amfani da zahirin mutum ne abin da ya faɗa yawwa ba a neman taimakon wani sai Allah a na yi ne don girmama manzon Allah a don son manzon Allah ba ruwanmu da wannan ba haka son manzon Allah yake ba ba haka girmama shi yake ba ka ɗauki hakkin Allah ka bashi ka ce shi ne girmama wannan sunansa shirka sunansa shirka sunansa shirka amin wa man yudlil duk wanda Allah ya batar fa ulaika humul khasirun sune masu arakon sune batattu an gane wannan ci gaba ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون سامع سقف سقف Allah ce wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha أولئك كالأنعام بل هم أدل أولئك هم الغافلون الله يتي حقيقة نا حلتا ديوة daga cikin aljanu da mutane da yawa makomansu wuta ne da yawa makomansu yana ne wuta ga su mutane ne ga shi aljanu ne an ba su hankali an tsora musu shari'a amma lafiya su wuta za su tafi saboda ne lahum kulubun an musu zuciya eh da za su yi tunani da ita su ga gaskiya da ita amma la ka hona biya bata musu amfani ba wannan zuciya din wala mu'ayyunan an musu idanun kurukuru don su ga gaskiya su yi aiki da ita amma la su hona biya ba sa kallon gaskiya da idanu din sunna wala mu'azan Allah ya ce an musu kunnuwa don su ji gaskiya su yi aiki da shi la yasma'una biya ba sa ji da kunnan sunna Allah ce kai ulaika irin waɗannan mutane da aljanu kal an'ami kamar dabbobi suke kai bal kum abal sun fi dabbobi bata ula'ika humul gabiwan su ne bukar me ta suka fi dabbobi bata ne ba dai gaya mana me ta suka fi dabbobi bata dan ba ta san ubangiji da renanta tana jinsa wato su wani sun gasa gano Allah kenan su bauta masa ko ka kokarta wani me yasa dan adam an ba shi hankali hmm. amma dabbobi ba ba su hankali ba to ya aka ce to wai dabbobin da ba ba su hankali ba sun fi shi a ya fi su bata magana da muke kenan eh dabbobi ba ba su hankali ba to ya aka yi dabbobin da ba ba su hankali ba hmm. aka ce ya gara masu hmm. shine muke magana yaya abinda malamai suka faɗa shine a takaice ita dabba duk da bata da hankali takan nemi abin da zai amfane ta takan kuma gudu abin da zai cutar da ita yanzu tsera in yaga kyanwa ina ka gani kare in yaga kura barewa in ta ga zaki wata ta abin da cutar da ita kenan ko? to ya kai mutum baka san abin da zai cutar da kai ba shirka kafurci bid'a baka sani balle ka gudu gara dabba da kai tunda dabba tana gudun abin da zai cutar da ita amma kai baka gudu baka gudu kai ne mushriki kai ne dan bid'a duk wani bata kai kake yi safi shirka kuma wa ma abun bakin ciki a samu a cikin masu sallah wannan zamani matsafa matsafa shirka hada Allah da wani yau har a zuwa ce maka Allah kadai ake neman taimakon sa har ka iya tare wani harkar wani kara mai da raddi wallahi wani ba raddi ba suke naira eh, daga maiduguri wata mace ne mata kira ne wata maiduguri daga mace ta kira ka ta ce ce mun malam kaga abin da yake faruwa kaga abin da yake wata ba wani ba daga saudiya ya ce mun mutane wani har yanzu ba har yanzu wai har yanzu ba alam ya anil ladina amanu an taksha qulubuhum li zikrillah min min alaqi wala har kusa yan dari yan bidiya nan duk abin da ake karanta da tauhidin nan wala ba abin da ya je musu har yanzu suna na yar gidan jiya wala abin kunya ne ma a wurin abin kunya ne ni na dauka abin ya je musu a shaida je musu ba wallahi ni na dauka ya je musu in ya zo faɗa ya kira shehu gaskiya ne kaga yadda muke mamakin su su mata suke mamakin mu ka mamakin mu da suke hmm. ka mamakin mu da suke hmm. su da suke neman agajin shehunai hmm. in suka zo faduwa su kira su in su addu'a su kira su to ya ce manzon Allah ma shi ma da ne nake makonsa ba والذين تدعون من دونه ما يملكون ما يملكون من قطمير أنسان كتمير إيه ne ki kamar yar leda in ka fasa dibino a jikin kwallo akwai yar wata yar leda na kira ta kome ero ta fata Allah ce duk wanda kuke kira ba wanda yawan mallaki wannan fatan ma balle mallaki dibino duk mallakan Allah ne in za ku roƙa ku roƙa wurin Allah in tad'uhum la yasma'u du'aakum in kun kira su ba sa ji shehu tijani baya ji in ya su baya ji manzon Allah baya ji ولو سمعوا ما Tajabu fastajabu lakum ko da sun ji ba za su yi amsawa ba balle ma ba su ji ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirki Allah ce ran tashi kiyama za su butulce mu shirkan da kuka yi ashe kiran wani wanda ba Allah ba wala shirka ne kafirci ne wala yunab yunabbi'uka mithlu khabir wanda zai baka labari kamar masanin abu. Allah ya sani shi yasa ya faɗa shirka ne kiran wani ya ayyuhan nasu antum hmm. antumul fuqara'u ila Allah الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الله يا أيها الناس هو يا شقا annabawa sun shiga manzanni sun shiga waliyai shehunai rauhanai duk sun shiga antumul fuqara'u ila Allah ku ne fakire kuke nema wurin Allah kowa fakiri ne kowa fakiri ne wurin Allah yake nema ana shi ne gaskiyar magana kowa ba without exception no ba ba ba ba istisnai kowa wurin Allah yake nema har annabawa ah, to annabawa sun shiga musiba wurin wasu ke koma zannuni idh dhahaba mughadiba فظن أن لن نقدر علينا نعم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك نعم سبحانك إني كنت إني كنت من الظالمين الله يتي النبي النبي يونس da kifi ya haɗiye shi Gaduwan teku gaduwan cikin kifi ya ga ba tsira ba makawa sai dai ya koma wurin Allah sai ce la ilaha illa na subhanaka ne kun tunar ba sarki ya tabbata a gare ka na zama cikin azalimai Allah ka kawo mun agaji waye kira waye kira annabi ibrahim da aka jefa shi a wuta shin wa tsamo shi ne kalle kulna ya na rukuni bardan wa salama wa salaman ala ibrahim na'am lokacin da kafirai suka jefa annabi ibrahim a wuta mala'ika jibril ya zo ce in kawo maka dauke ce ba na son daukin ka ɗaukin Allah nake so Allah shi da kansa yi magana ce ya naru ya ke wuta ku ni barza ki zama sanyi sanyin kuma salama mai aminci ga annabi Ibrahim sai za ka ce ba mutum bai kona shi ba kenan annabi ibrahim wurin wane ne taimako Allah annabi nuhu da mutane suka kari ya tashi. wurin wane ne taimako Allah dukkan annabawan Allah suka roƙi Allah ne dukkan su ga zakariya ga zakariya wa zakariya ah. الله إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت وأنت خير الوارثين النبي زكريا da matarsa bata aihu ya rasa aihuwa wurin wane ma ya ce rabbi la ta zarni fardan Allah karka bane ni kadai zan to ba da magaji a bayana wa anta Allah kai ne fiyayyen mai gado ina son mai gado a nan zakariya wa ya kira ya kira wani ya dai kansa dan wai mushirikan yau wai mushirikan yau wai mushirikan yau wai su ne suke ce wai wai kara kara ne muke mukonin Allah shi kare mushirikan yau kuma suna dungure don ni sallar su dungure dauke ta wallahi wallahi dungure ce wallahi dungure ce din ne sallar da da yadda cewa iyaka na abu da iyaka wallahi dungure yake wallahi dungure yake haka ina ina masu kiran su kansu kansu ahlus sunna to kun je da kasan namu take yanzu zai ku dawo ku saki sabon salo a koma ga tauhidi kuma eh a rika dan magana kan aure kadan kadan akan magana matasa kadan kadan eh yanzu a koma zuwa ga menene asalin eh asalin tauhidi eh. <laughs> koma asali abin da aka jefi annabawa a kai aka zage su aka dake su aka kore su a gari wasu ma aka kashe menene tauhidi Allah shine tauhidi duk wani annabin da kaji an kore shi a gari ko an kashe ko an ci masa mutunci ko yayi hijira wala kan magana tauhidi ne shine asali Allah shine asali wa alaikum salam "Tofa." two vitals kenan two vitals <laughs> eh na'am can baya eh sakamakon da karatu da aka yi yanzu a kan su janye a kan su janye a ni abin da za ba su janye ina son ga mai kiran mai karan ina son ga mai kiran mai karan waye kuma alkalif <laughs> ina kalim yawa yawa ni abinda nake tunani ba yana kudin saurara mana idan muka haɗu da alƙalin sha Allah sai ya yi guntun kashi a wandansa ko kuma ya koma gida da kuka kamar yadda ado ya yi taure ya je barbara ya dawo da ciki ala karatu karatu أولئك هم الكافرون الله جوانا سورة ربكننو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى fad'uhu biha Allah yana da sunan naki masu kyau Allah ce ku roke shi da shi a roke shi da wa shi da wa wallahi idan ka ji qur'ani duk ayoyinsu suna karfafa juna ne duk tauhidi ne a ciki sarkake Allah kadaita Allah da addu'a da ibada da suna da sufa da zati komai shi kadai kuma wallahi bambancin babban bambancin musulmai da kirista shine kirista suna roƙon annabi isa ko da sunansa za ka yi suna cewa in the name of jesus haka ne to yanzu mu ba kuna so mu rika cewa in the name of muhammad a haka kuke so mu yan Wala wallahi mun yaka babu da bambanci da kirista wallahi mun yaka babu da bambanci dan annabi isa suke roƙo ko ba shi bane in sun zo tashi su kira shi in zo abun hawa su kira shi to yanzu kuna so mu ma idan na zo na ma sai ce bismi muhammad ko in dan hawa abun hawa ma in ce bismi muhammad ko in dan ci abinci ma da sunan manzo Allah ko tsakani da Allah in zan yi yanka ma sai da sunan manzo Allah ko in zan yi rantsuwa in yi da sunan manzo Allah ko ai duk ibada ce ai duk addu'a ce ko Allah ka tsare mu to mu kan mun san matsayin manzon Allah matsayinsa annabin Allah ne manzon Allah ne mai daraja mai mutunci amma ba ma roƙonsa ba ma roƙonsa shi bai ci a roƙe shi ba Allah ma bai ci a roƙe shi ba Allah shi Allah ce shi ya a roƙa shi Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ce da sunan da kima zo ku roƙe shi da su kana neman arziki ka ce ya razzaqur zukuni ya mai azurtawa ka azurta ni ya gafuru gifirli ya mai gafarta kai mun gafara ko gane bane ka ɗauki wannan suffa ɗin wannan sunan mai kyau ka roƙi Allah da shi amma ba manzon Allah ba yawa dole mu bambance tsakanin Allah da manzon Allah mu musulmi ne mu ba mushrikai bane mu ba arna bane mu ba kafirai bane aiwa dole mu san matsayin manzon Allah dole mu san matsayin manzon Allah ma'anansa Muhammadu Rasulullah ne rasulu jakadan Allah dan aikan Allah manzon Allah kuma bawon Allah shi ma bawon Allah ne manzon Allah ya zo wucewa sai wata gonga ya ji tana cewa wa fina biyun ya'lamu ma fi gadab sai mu zai ce a a a la ya'lamu ma fi gadin illa Allah innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu ku yan gane ba maza da yanzu ce a cikin mu akwai annabin da ya san abin da za a yi gobe ba tana yi manzo Allah sai maza ce a'a ba wanda ya san abin da za a yi gobe sai Allah shi kadai ni bawa ne ku kira ni bawan Allah manzon Allah wala tuquruni kama ataratin nasara isa ibn maryam kar ku ɗaukaka ni ku wuce matsayina ku kai ni wurin Allah kamar yadda kirista suka ɗauka annabi isa suka wuce matsayinsa na bawan Allah maza suka ce Allah ne ma suka ce ɗan Allah ne ma maza ce ni kar ku mun haka to kaga maza da ya yanke hanzari ya yanke hanzari ya toshe kofar shirka ya toshe yawa ci gaba wazarun lazina yuri zuna fi asma Allah ci kukyala waɗanda suke karkatar da siffan Allah suna Allah suna kaita ba inda take ba suna bata sunanakin Allah sai ji zauna ma kanu amma Allah ki za mu sakamako da aikin da suke na ilhadi da mu sakamako yawwa sai sakamako ci gaba وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الله كتابة تنسوا ce wa وممن خلقنا daga cikin wanda muka halitta in ji Allah ummatun ya aduna bil haqqi akwai wadansu mutane suna shiryarwa zuwa ga gaskiya Allah ka samu ciki ya na suna shiryarwa zuwa mene zuwa ga gaskiya wadda bihi ya adalun kuma da gaskiya suke adalci in sun yi hukunci ba sa zalunci Allah ta samu a cikin su ci gaba wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun dai Allah ce wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyin manji Allah eh sanastadrijuhum min haythu la da sannu za mu yi musu lamfa-lamfa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ba za mu kama su kwatsam in sun yi laifi ba a za mu yi musu talala ne kaman sake mu haɗa musu ni'ima mu haɗa musu jin daɗi komai ga suna saba mu Allah kuma komai yana zuwa musu daidai Allah ce kwatsam sai mu rafke su in muka rafke su kuma ba kwacewa an gane wannan haka duk in kaga mutum yana jujjuyawa cikin ni'ima ga lafiya ga kudi ga abun hawa ga kaza ga kaza ga kaza har ma yana izgile wallahi halakekke ne an masa an masa istizaji ne gobe da yana zai dauke shi ganin na shi karansa hujjatan ci gaba na zan kawo ta aya ne ai suna da yawa wa umli lahum wa umli lahum inna kaydi matin yawa Allah ce wa umli lahum zan musu jinkiri zan musu jinkiri in miƙe musu rayuwa ba zan kama su dore ba inna kaidi matin ai inna azabi matin azabata tana da tsanani an gane wannan inna kaidi ai inna azabi matin mai tsanani ne ga wanda ake musu istidraji wanda aka saurara musu saurara ga kuma saurara muku ake tana nan za ku yi bakin ciki za ku yi ci gaba ci gaba أولم يتفكروا <laughs> ما بصاحبهم من جنة <laughs> إن هو إلا نذير مبين ba mushrikan maka suna ce manzo Allah mahaukaci bane hmm. kamar da mu suke ce mana mahaukaci ko ce mana jakuna ko ce jaki ai duk suna faɗa hmm. kasan magana mushrikin zuwa da na yau duk ɗaya ne hmm. maganar kafirin jiya da na yau duk ɗaya ne al-kubur millatin wahida hanya ce guda ba za ce manzo Allah mahaukaci ba Allah ce awalam yatafakkaru ma ga sahibihim min jinna shin ba za su su yi tunani ba su dubi manzon Allah shin akwai hauka tare da shi su dubi qur'ani akwai magana ta hauka a cikinsa a'a wallahi ku shirri ne kawai zala ba ma hukaci ba ne ƙurani ba hauka a cikinsa magana ce ta ilimi ta hankali in huwa illa zirin mubin magana iyakansa annabi ne mai gargadi kuma gargadi a fili to ta ina ne hauka ta shafe shi ta ina ne na ji wai wani jiya ai wani ke ce wani ya ce wai kafin gama don hauka ce to ai kamun haka kyan rasun jari na da yari ya riga haka ce dan yanzu su jari ma shi na magana ma wani abu ne ko sambatu ne to wa ya riga haukan shi yanzu wajen an tattare shi ba dan yi wata wata katumaran ba su a jima da wala mutumin da yake suna da aljanu biliyan uku biliyan uku sun shiga tijjaniya amma kuma an kasa samu an kasa samu aljani ɗaya tak da zai ya dauko dan gidan inyasi ya gudu da shi da Allah Allah wannan magana kai kai ya gaji da da mukaddamai a cikin su mukaddamai ba aljanu amma duk suka za su dauko dan inyasi sai da ga yayin da karo karo miliyan 100 <laughs> a'a to wai hukaki Allah kure na taba ni fa zan tono muku fa Allah ya tsare mana ku taba ni ku kyale ni kawai kai a'a a kubara ne wurin kwana ba eh, eh, to to shi kenan Eh, ya ce akwai tambaya mai muhimmanci da shi ke da amin amin amin amin ah, assalamu alaikum a wannan ce wannan ya kamata a yi bayani eh kan saurara mana ya ji wani yan bidiya suna cewa eh ah, a zama zala yana ceto a shafa'a kuma ga shi ka ce kai ba ka son taimako manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam a'udhu billah ka ga tabbata mutanen mahaukata ne ka ta tabbata mahaukata ne ana gabar suna yamma kaga ba musamman da ake magana kai ba shin muna maganan duniya ne ko lahira wala mutanen mahaukata ne a lahira ne muka ce ba mu son eh, ceton manzan Allah maganan ba ce to ake yi magana in ka shiga musiba ce fa wa za ka nemi agajinsa wa za ka roƙa muka ce ba ma son agajin manzo Allah in dai musiba ne wanda zai tsamar da mu shine wane ne to me magana ce ceto kuma wallahi ka san dawa ka sai nan fara ce za su juya maganar na kaga sun juya ta ko wallahi sai nan fara ce za su juya ta kaga kuma sun juya ta a'udhu billahi idan zan Allah yanzu wannan yanzu waɗannan su ne zaka ce za ka dauki addini a wurin su mutumin da zai iya fahimtar magana ma ya gane ina ta sa gaba ana maganar duniya ka dauko lahira ana maganar istigasa ka ɗauko maganar shafa'a dazu da rana ma da naji wani shafin da shafin da na shiga ana maganar istigasa sai je ko maganar menene wasila jahili wai yana cewa to wani yanzu a ce ba da a nemi eh, biyan bukata da sunan manzon Allah ba kaga yanzu yana magana tawassuli ne kaga tawassuli ke magana ko magana ba tawassuli bane ana mana menene istigata neman gudumawa in ka fada musiba sai za ce muku wallahi ibgaggu ne mun samu jarrabawa kawai da su sai za ko matsala ta addini suka suna tattaunawa wallahi zaka ga ba sa kan asalin doron topic sun koma shanda suna ta ɓuruntu to yanzu ceto a'a <laughs> to ai ran lahira ma in ka gana maganar ceto ai ta baci wa mutum ne ai ta baci maka ne ceto ba za a yi na usatul musulmi na nema masu zaɓen musulmi su da suke bukatar ceto amma mu waki duna masu tauhidi bayan Allah duk dukulan awwaliya ne aljanna duk wa hadis salamin kawai wala ran tashi kiyama duk wanda ka kaga yake neman ceto to ta ɓaci masa ko manzo Allah zai ceto kai ba ma manzo Allah ba qur'ani ma zai ceto azumi ma zai ceto ko gane waliyai da su ceto mala'iku ma da su ceto kai Allah da kansa ma zai ceto kaga babi ne ne fadi sun je sun shigo da shi cikin nan a'udhu billahi shubhat eh ana magana duniya sun je sun koma lahira suna ta buruntu yau da cewa na yi a lahira ba na neman taimakon manzon Allah ba na neman cetonsa kaga sai sai ka kaba mu hujja sai ka ce malam ka son ceton manzon Allah to wa zai cece kan taba ci maka kaga ka kama ni in nake a lahira ba na neman agajin mu ka ce to manzon Allah in Idris ta maka wurin wa zaka je kaga sai ka ba mu hujja amma muna maganar duniya ne idan musiba ta samu mutum misali motar za ta faɗi da kai tana haka tana haka ko gobara ta kama gidanka ko wata musiba in za ka kira wa za ka kira ya kawo maka agaji ta maka ga ɗibgaggu sun kasa gane wannan sun kasa gane wannan suna ta rikitar da magoya bayansu wani sha-sha-sha wani shafi wai har ya je wani asimayar min da radi wani sha-sha-sha ɗari gengge gana da sai inda aka sa gaba mu addini kurasi ya gaji shirka wajen ubansa bai san inda aka sa gaba ba yana gaba ba da shirka bai san addini ba ni da kamar mamartani akan ne kai ka yi karatu ne dan tasha kafin kamar martani zo je kai karatun da na yi university ɗaya ɗaya guda bakwai na halatta ka je kai ko dai ba ka halatta ba wawa ya ga lokacin aka tana mutu mutum a aka kamar mutum magana da yake jahilci nake ka gaya mu a duk malaman ku magana ɗaya da ta faɗa wani malamin ka taɓa warware kai shekara talatin da ɗaya eh, tak ka kawo mini da wani ya zo warware ta a ilmance ya tabbata abin da ya faɗa kuskure ne ko karya ne kawo ɗaya in ban da shi da implication ne kuke kawo da misalai na banza na ƙarya irgagge ya zama irgagge yana batar da shi irgagge ya zama irgagge yana batar da shi ba karatu sai misalai na iska duk abin da na faɗa nan na kan kawo aya na kan kawo hadisi a kai kuma ba wajen cikin malamin kai warware yawwa sai da ko sai da ko sauka kan tori ku je ku ta runtu, ku ta nan ku ta nan ku ta nan mu maganar duniya muke yi idan musiba ta same ka wa za ka kira iyaka na abudu wa iyaka na sayi a duniya ne ake bauta ko ba a duniya ba ne kuma a duniya ake neman taimakon musiba a lahira akwai wani bautan da ake yi ne ayan ma maganar duniya take iyaka na abudu a nan duniya kai kaɗai muke bauta ma wa iyaka na sayi kuma kai kaɗai muke neman agaji me ya kawo maganar ceto kuma me ya kawo maganar ceto jahilci da son zuciya da neman rikita jama'a da neman likita jama'a wannan a fagen ilimi ne da abu shi ma yi magana wa alaikum salam eh eh that's right yake ya faɗi mata dinti ba sali ne ma shi itimin malin la'ugu ne anki ya ce aisha duk abin da ke bukata na duniya ke nema in bashi ba su ne ce maka in baki na dukiya nema in baki ba shi ne na ce maka dan yace ba ni naira dubu ɗaya ba taimake da da da motan ka bai kaza kaza kaza Fatima ko ba ka bane to yace wa Fatima salini ma shi iki min malin ki roke ni abin da ke so na dukiya na in baki amma la ne an kimin Allah shi ba zan iya wadatar da ki da komai wurin Allah ta shi kiyama ya kama ki da azaba an gane wannan a na yanzu amma aiki na yi dogon bayani akan wannan karkasuwan alisi gasa alisi ana na yi neman taimakon bai halatta da wanda bai halatta ba aiki duna yi malam bismillah wato dole sai sun same ni da wani abin da za su abuna? za ba da su samu ba inda za su samu da iyayensu sun samu da da su samu da iyayen sun samu to zai samu yanzu ka masu attention ma sun ishe su ishe su ko zai zuwa su kawo hadisi na ƙarya a yi buji-buji da shi su kawo isra'ila a yi buji-buji da shi shi ke nan magar ƙasar ila tsawaka ƙarsa mana tambayin ƙarsa wannan ma game da shi ma da wata shubuwa ke da zai kawo cewa da ke cewa an kira su ba sa ji su wato wanda mutum zai nemi taimakon su eh? ban ji ba an yi kira wai ba sa ji ko eh, eh. yawa shi ne nake cewa yace ai idan abu a dizin da wani ke cewa manzo sallallahu alaihi idan an yi masa salati kan ji oh. to shi abin da yake in aka masa salati Allah kan mayar masa da ransa ne yanzu kuma salati aka bada ba in an roke shi ba salati ne ah, salati ne ko salati roko ne salati roko ne Allah ma da kansa yace na yi manzo Allah salati mala'iku ma suna mu ma mu yi mata to to shine mutum nace maka mutanen nan mutanen nan fa wala hakilu wala hakila wala hakila ala mutanen nan akwai matsala kuma wallahi ta san Allah wallahi lalacin akida ne wallahi duk wanda akidarsa ta lalace wallahi sai ka samu wani nau'i na hauka tare da shi kullum yana gaya muku kun taba ganin zakiro da ba mahaukaci ba <laughs> wala duk wadda aqidar su ta tabu wala sai kokolwar su ta tabu ala inna fil jasadi mudga idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu malaika ku saurara a jikin mutum akwai wata tsoka in ta gyaru jiki ya gyaru in ta baci jiki ya baci ita ce zuciya ita ce aqida wala ta ce aqida duk wanda aqidar su ta gyaru wala ka samu hankalinsa da tunaninsa ya gyaru duk wanda aqidarsa ta ɓaki, sai ka samu da tunaninsa da fikiransa wala ta ya ibada sai ta ya ga ibada sama ta take Allah kai mana muwafaka to ka zama na ƙarshe. sako ya riga isa ko zuciya ta yi tsatsa kan labar rana ala qulubihim ma kanu yarko wallahi shirkan ta yi tsatsa batan ta yi tsatsa da za ta iya fita ba masa koya je musu wallahi sun fanki gaskiya amma zuciya ta yi tsatsa ba za su karba ba Allah ba Allah ba Allah ba subhanaka la ilaha illa anta